C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Khalil Masih Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin sarfil hashim gumel jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya mutane shida ne suka mutu a cikin wani jirgin ɗaukar marasa lafiya da ya haɗari a birnin philadelphia na amurka a cewar shugaban ƙasar mexico claudia shambon duk waɗanda ke cikin jirgin sun fito ne daga mexico waɗanda suka mutum sun hada da wani yaro da ke karɓar magani a wani asibitin philadelphia da mahaifiyarsa akalla mutane shida a ƙasa sun jikkata a hatsarin na ranar juma'a shugaba shambam ta bayyana ta'aziyya da safe yau asabar a cikin wata sanarwa ta dandalin sada zumunta na x ta ce na yi imanin mutuwar wasu 'yan mexico shida a hadarin jirgin sama a philadelphia na amurka hukumar ofishin jakadanci na ci gaba da tuntubar iyalai na nemi sakataren harkokin waje ya tallafa da duk abubuwan da ake bukata in ji ta a cikin wata sanarwa da aka rubuta cikin harshen spaniya jirgin na jirgin marasa lafiya ya ɗauko wani yaro da ya kammala jinya asibitin yara na shirinas da mahaifiyarsa da wasu mutane hudu jirgin ya faɗo ne a wata unguwa a birnin philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa da yammacin juma'a inda ya haddasa wata gobara da ta laƙuma gidaje da dama hukumomin lafiya ƙasar sudan sun sanar a ranar asabar cewa wani harin da wasu 'yan bindiga da ke yaƙi da sojojin ƙasar suka kai a wata buɗaɗɗiyar kasuwa a birnin oduman na kasar Sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 54 tare da jikkata wasu da dama. Harin da dakarun RSF suka kai a kasuwar severin ya kuma jikkata wasu akalla 158 kamar yadda ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar a cikin wata sanarwa. Wannan dai shine na baya-bayan nan a jerin mummunan hare-hare da aka kai a yakin basasar da ya dabi kasar da ke arewa maso gabashin Afirka. Babu wani bayani kai tsaye daga RSF Khalid Al-Nasir, ministan al'adu na gwamnati, ya yi Allah wadai da harin. Yana mai cewa waɗanda suka jikkata sun haɗa da mata da yara da dama. Ya kuma ce harin ya haifar da barna mai yawa ga kadarorin 'yan kasuwa masu zaman kansu da na jama'a. A cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce wannan laifin na ƙara nauyin zub da jini kan mayakan. Yana zama cin zarafi ga dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar likitocin Sudan ta Allah wadai da harin na RSF an ce harsashi ɗaya ya kai 'yan mitoci daga asibitin alno wanda ya samu mafi yawan waɗanda suka jikkata daga harin kasuwar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun faɗi yau asabar cewa ƙalla sojoji goma sha takwas ne a kashe a wani harin da 'yan tawaye suka kai cikin dare a kudu maso yammacin lardin balochistan wanda ke zama ɗaya daga cikin ranaku mafi muni ga jami'an tsaro a 'yan watannin nan. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce an samu asarar rayuka a gundumar Kalat a daren Juma'a lokacin da 'yan ta'adda suka yi yunkurin kafa shingayen hanya a yankin kuma nan take jami'an tsaro suka mayar da martani kan abin da suka yi wa lakabi da aikin ta'addanci na matsorata. rundunar sojin ƙasar ta ce akalla maharan goma sha biyu ne suka mutu a faɗin da ya biyo baya ofishin ministan pakistan shabaz sharif da ke islamabad ya kuma yi allah wadai da harin da aka kai kan jami'an tsaro cikin dare wanda ya kashe akalla 'yan ta'adda goma sha ɗaya tare da lalata maɓoyarsa a ranar asabar a cewar sanarwar sojojin daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya faɗa yau asabar nan cewa venezuela ta amince ta karɓar dukkan bakin haure 'yan ƙasarta ta venezuela da aka kama amurka ba bisa ƙa'ida ba tare da biyan kuɗin safararsu. su venezuela ta amince ta karɓi duk wasu 'yan ƙasarta ba bisa ka'ida ba da suka yi sansani a amurka su koma ƙasarsu ciki har da 'yan ƙungiyar trend da aragua in ji trump a cikin wani sako da ya wallafa akan dandalin truth social ya ce venezuela kuma ta amince da samar da sufuri gwamnatin venezuela ba ta ba da amsa kai tsaye ga bukatar yin sharhi ba wakilin amurka richard grenell ya gana da shugaban kasar venezuela nicolas maduro a kasar a kudancin amurka ranar juma'a sa'o'i kaɗan bayan ganawar tasu an sako wasu amurkawa shida da aka yi garkuwa da su ko ake tsare da su an dawo da su amurka daga venezuela labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kuma bari mu koma gefe guda, majina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau muna shiri na ƙarshe a maudu'inmu da muka tattauna rahoton da Bankin Duniya ya fitar inda ya ce najeriya ita ce ƙasa mafi cin bashi a nahiyar afirka kuma muka samu manyan baƙi da suka shigo zauren domin yin bita akan wannan maudu'i yau za mu ji amsoshin tambayoyi da mahalarta zauren suka yi daga bakin manyan baƙin da za mu fara da ɗan malikin kebbi alhaji musa abubakar kamar yadda kake magana kan kasafin kuɗi na tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma shugaban ƙasa na yanzu bola ahmed tinubu ni ina ganin kamar shugaban ƙasa muhammadu buhari na shi kasafin kuɗi ya yi dama dama dalili na ina ganin shi ana taka turta da shi in ya kai majalisa ba su yadda ba bai aiwatarwa sai dai ai ta bin hanyoyi har su yadda to amma shi wannan ina ganin kusan zance wannan aiki ma da aka ba da tiriliyan goma sha wani abu dinnan ba a ko kai shi majalisa ba kuma wannan aiki na tiriyoli ina jin to mun taba samun shugaban kasar da ya yanke cibi irin shi so game da kasafin kuɗi na shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban kasa na yanzu a shi shugaban kasa muhammadu buhari mutane abokan aiki bai samu ba amma yana dama kuma hago muna cewa in ma dai kana da damat kabbari an kai abin da an kai za a ce laihinka ne amma dai duk da haka shi kuma shugaban kasa tunugu shi ma akwai nashi raugin da magani ya dan fara yi don misali ai hausa sun ce a tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro misali ai lokacin da aka zo eh, abin nan na ministoci da sauri ai ya canza wasu wanda shugaban kasar Muhammadu Buhari shekara takwas zai yi ko da ke mu ji dalilan canza wa'annan din ba amma duk da haka dai zai sa wasu ministocin su dan shiga taitayin su so akan wannan da ina ganin kowa da irin nashi amma dai akan kasafin kuɗi muna son shugaban ƙasa na yanzu 'yan eh, majalisa su dinga ja mu shugaban ƙasa na yanzu birki akan kasafin kuɗi da kuma cin bashi. Mun gode ɗan malikin kebbi ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai ba mu amsoshi shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science ba ne wato kamar yunwa ne da cin abinci zaka ga yaro eh, kawai da ya ji yunwa zai yanka kuka ne kawai uwan kuma ta sa abin da yake nema to tattalin arziki da masu tabbatar da shi da abin da yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi ka fahimta ko budget of priority duk duniya ana budget amma abin da zan yi ɗoriya a kan shi shine akwai economic team gaskiya ne amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka an ce za a samar da ilimi kaga akwai makaranta akwai facility akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su ka kalli Niger Republic suna kokarin sake tarihinsu ne saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi waɗannan abin da muke faɗa duk abin da ke wahalar da mu da ka ga za mu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin ƙasa ka gan babu an ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba kawai da shi ka dogara amma baka kalli in ka ƙara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci karfin su zai kare a kasuwa kamfanonin cikin gidan za su daina aiki duk baka kalli waɗannan ba kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kamar ɗanka ne a gida a ce a ah, ai ta da shi in ka ilmantar da na waje za su ilmantar maka da na gida to irin wannan tunanin ne yanzu zan ba honorable abubakar yahaya kusa da na'urar magana saboda ya ba mu nashi bayanai kan tambayoyin da aka yi Bismillah honorable. To bari in fara magana kan abin da ɗan uwa ya koka a kan shi dangane da alakar shi da hukumomin fasakori na Najeriya ma'ana custom. Gaskiya ne yankin mu musamman ka ɗauka tun daga daura mashi mai aduwa wurare ne inda ake samun waɗannan aya ɗin kuma da asalinta kamar yadda aka sani kowa ya sani daga nijar ake shigo da ita to amma mutanen mu yanzu da yawa sun tashi suna noma ta cikin gaya ce zan yi mamaki kwarai da gaske idan aka ce yau abin da ake nomawa a cikin ƙasar nan kuma kwastam sun kama shi domin babu wata doka da za ta sanya a ce safarar abinci daga wata jiha zuwa wata jiha a ce hukumar fasakwari ko kuma kwastam tana kama wannan abin da zama cewa wani abu ne na laihi in ba wani abu laihi aka samu a ciki ba so wannan wani abu ne ba a waje na wanda gaskiya ban san shi ba kuma ba na ɗauka cewa ita kanta kuma kwastam tana cikin hankalinta za ta ɗauki wannan abun a matsayin laihi a ce a ɗauko aya daga dutse ko daga mashi ko daga mai aduwa a ce a zo za a taho da shi Abuja a ce a kama shi kamar ka dauko tumatari ne kamar ka dauko tattasai bai da bambanci da masara so kun ga duk wani abu ne wanda yake abincin mu ne a cikin ƙasa wanda dama inda aka noma shi kila daban inda ake amfani da shi daban so wannan gaskiya bako ne a na kuma ina tabbatar maka da izinin Allah za bincika mu ga me ya ake samun waɗannan abubuwa idan akwai wani abin da kuke yi ko kuma wasu daga cikin ku saboda ana samun ɓata gari ta yi wasu daga cikin masu sarfara abin sukan yi amfani da wannan su sanya wani abin da yake na laifi ne wanda kuma su hukumar kwastam din kila za su iya bada evidence cewa sun taba kama wani abu makamancin wannan to in akwai wannan kaga akwai bukata a samu dialogue a samu zama da ku da su cewa eh daga cikin ku akwai masu yin kaza masu yin kaza to bamu daga cikin su so ya kamata a certify wasu mutane waɗanda za a ba su free access su rika tahiya da safarar kayayyakin su domin ganin cewa kasuwancin su ya ci gaba eh, na biyu kamar yadda ka sani ka kasuwanci wani abu ne wanda take tahiya da riba da kuma faduwa sannan kuma jarabawa tana iya kama kowane irin mutum yau kai kadai ne kenan wannan abin ya faru da kai yau idan wani taho daga kebi da irin waɗannan kayayyakin amma shi firiji ya taho da su tun daga keba har abuja bai samu wannan ibtila'in da na kwasan ba ka kaga kenan idan zai saida a matsayin naira dubu goma kai da ka samu waccan jarabawa ya ka zo ka mai da shi dubu goma sha biyar ko ashirin ka ga daga nan guririn kai ka haska yadda za a tada abin saboda wani dalili wanda ya shahaika kai kaɗai so a nan guririn ma dole sai a rika samun fahimta tunda ba kullun ne wannan asara za ta kasance ba to bai kamata a ce kullun kuma farashin kayan yake yana dagawa ba amma dai ina tabbatar maka wannan in Allah ya so yadda zan shi kwantak ɗinka idan muka tashi saboda zan yi magana da su in haɗa ka da su ko mu ga yadda za a yi a samu daidaito wajen waɗannan abubuwan. <laughs> na biyu kan abin da ita uwa yasmin ta faɗa ɗaya daga cikin abubuwa kila ko biyu haka zan ɗanyi tsokaci a kansu magana ƙididdiga ƙasar nan ba a cewa babu bamu da ƙididdiga kai tsaye domin muna da hukuma musamman wadda take kula da ƙididdigan nan sai dai matsalar shine aiki da ƙididdiga ta gaskiya wani lokaci akan yi ƙididdiga ne for, convenience purpose kawai saboda dalilin ana so a cimma wani abu da ake so a cimma a wannan lokacin amma da za a ce waɗannan hukumomin yadda suke ƙididdiga za a yi amfani da ƙididdiga ƙididdiga ta zahiri to da ina tabbatar maki da cewa abubuwan da ake tsarawa din za su tafi daidai kuma za a kamanta abubuwa da yawa sannan da yawa mutane ya kamata su fahimta shi aikin majalisa dole duk wanda yake adawa wani saboda adawa da wani yake hidin wata magana amma shi aikin majalisa duk a duniya ga baki da in dai ƙasar da take practicing din parliamentary system of government ne wadda take da majalisa musamman bai kamar ɗin ta majalisa, zartawa da majalisa, dattawa mafi yawan aikin majalisa kashi 85 ba a cikin zauren majalisa ake shi ba ana yi ne a committee level saboda haka mafi akasari zaki ga wani lokaci tashi tsaye a yi magana eh akan abin da yake da muhimmanci wanda in kayi magana za ta amfani akwai bukatar lalle a tashi a magana amma yin kin yin wannan magana ba shi ke nuna cewa kuma dan majalisa bai yin aikin shi ba a idan ka a at committee level wanda shi ranar duniya ne ita majalisa yanzu a majalisar da ake ranar talata ce da laraba da alhamis kwana uku ne a sati amma shi aikin committee har ranar lahadi inda kama ana yi kuma cikin dare ana yi so kun ga kashi 85 na aikin majalisa yana a committee level ne inda ake gabatar da ko dai meetings ko oversight ko meeting ko oversight ko meeting ko oversight saboda haka a yi ma su ma 'yan majalisar kyakkyawan zaton cewa rishin tashi su yi magana wani lokaci ba wai laifi bane ba kila abin da ake magana akan shi wani yana so yayi ne kawai fo ya nuna ma yan constituency cewa yayi magana akan abu kaza amma in ka tace abin ainihin zahirin shi da amfanin shi akan magana ya kai a zauna a yi magana ya kamata mu rika saving time muna yin abin da yake amfani ga yan kasa da abin da zai amfane mu da abin da zai amfani al'ummar mu ba abin da zamu zo muna yi ganin ido ko wani abu makamancin wannan ba da waɗannan bayanai na honorable abubakar yahaya kusada muka kawo karshen wannan shiri inda muka yi bita kan rahoton bankin duniya da ya ce najeriya ita ce ƙasa ta farko a duniya kuma ta uku mafi cin bashi a nahiyar afirka tare da fatan an gamsu da bayanan ƙwararru da suka tattauna kan maudu'in a madadin manyan baƙi da muka gayyato honorable abubakar yahaya kusada da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa dr yusha'u aliyu sai ɗan malikin kebbi alhaji musa abubakar ba zan manta da abokan aiki na ba nasiru adamu el hikaya da hawa umar da halima abdurrauf da yusuf din amin da suka taimaka shirin ya gudana sai benjamin ogangowan da ya ɗauki shirin a faifai da manyan baƙi da suka ziyarci zauren ambasada aisha yasmin zakari injiniya magajin muhammad yaya da dr kabir Dan asabe kuta da buhari yunusa kumurya sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu kasance lafiya a gaida madina dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM za a iya samun mu yanar gizo ta adireshinmu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu tarihin attajirin nan na Amurka wato Elon Musk. Wani irin ci gaba ya kawo a fannin kimiyya da fasaha a duniya? Da fatan za a taimaka an samu na. mai tambaya ishaq abdullahi dan rimi bena da rabu'u muhammadu haladu mai goro dan rimi bena a karamar hukumar mulki ta wasa gudanku a jihar kebbi najeriya za kuma a ji kashi na ɗaya ko in ce sharar fage na ansar wata tambaya mai cewa shin me yake haddasa gobar daji ne Sa'annan, nan waɗanne ƙasashe suka cika fuskantar gobar daji mai tambaya baban gida yusuf na faɗa jihar gombe najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin mai kudin duniya ba amurke elon musk idan su malam ishaq ɗan rimi bena da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce malam salisu wannan mutumin mai suna elon musk shine attajiri wanda ya fi kowa kuɗi a duniya a yau an haife shi a South Africa asalinsa dan South Africa ne wato a Afirka ta kudu an haife shi a Pretoria shekarar alif 1971 wato a yau wannan uh, tajiri mai kudi yana da shekara hamsin uku. Dakta wannan takaitaccen jawabi kan shi Enel Mox kenan to su kuma iyayensa fa. Babansa dan South Africa din ne da mamansa asali yar uh, Canada mm, ana kiransa Errol Mox shi kuma man kuma Maya Mox shi uh, Elon Musk ya girma South Africa ya yi karatun sakandare a nan wurin bayan ya shiga university na kwana kaɗan sai ya gudu ya bar ƙasar South Africa ya koma Canada. Dama yana da alaƙa da Canada kamar da na gaya muku a baya. Mamansa uh, wato jatumarsa ita 'yar asali tana da alaƙa da Canada 'yar Canada ce babansa suka je suka zana a South Africa na haka ta girma sannan baban Mox ya aure ta wurin. doka wannan sanadiyar mamanta daga Kanada ta fita sai Elon Musk ya gudu ya koma Kanada ya je ya samu citizenship a wurin kuma ya zama dan kasa a wannan wurin. Abin ya sa ya bar South Africa a wannan shekarun kuma yana da shekara goma sha takwas ne ya bari. wato akwai wani irin tsarin ita South Africa take da shi wato Africa ta gudu in mutum ya gama jami'a zai yi aikin soja na dole domin a koyar da su harkan fada da kuma kare ƙasa to shi kuma baya son wannan aikin wannan dalilin ya sa ya bar kasar ah, mahaifarsa ya tafi Kanada ya je zanna aure. Dakta kamar ah, ya dan dade ne a wannan kasa ta Kanada kuma ya shiga makaranta ya gama makaranta a wannan kafin nan ko kuma ya al'amarin ya kasance. A nan ya dan shekaru kuma amma shi ma ya fara karatu university a wurin amma bai gama ba sai ya tashi ya tafi America ya je karasa karatun digiri nashi a can America. To dakta eh, da dawo nan kasar Amerika me matakin karatunsa? Da ai digiri guda biyu da ake kira combined physics da kuma harkan economic wato nan abin da ya karanta kenan. To bayan ya gama digiri nashi a 1995 ya ci gaba da zama Amerika amma bayan shekaru kaɗan ya nemi ya zama ɗan Amerika kuma ya zama ɗan Amerika alif dubu biyu da biyu wato 2002 ya zama ɗan Amerika halattacce wanda ake ce by registration. Um, wannan shine tarihinsa na kaga yana da da eh, citizenship na ƙasa uku kenan ƙasar haifuwarsa na farko sai Kanada da America. Eh, Dakta to sai bayanin iyali ga Elon Musk eh, misali yana da mata nawa kuma 'ya'yansa nawa kuma aina suke rayuwa. Elon Musk yana da 'ya'ya ɗaya har guda goma sha biyu wannan attajiri mai kuɗin. kuma ya auri mata wanda duniya ta sani ya auri guda ɗaya har guda uku amma a tarihi ya nuna shi mai son mata ne kuma mai neman mata ne sosai akwai abin nan mutane da daiwa suna zarginsa da neman mata don haka cikin wannan ya samu yara guda sha biyu wa'ansu yaran nan an yi ba a yi aure aka haife su ba amma shi dai yana da tunanin samun yara dewa shi ba irin yan amerika ko kuma farin fata wanda ba sa son yaran nan wannan ba shi yana da yaƙini cewa ma kamata duk ɗan adam ya auri mata da yawa ya kuma haihu yara da dama domin a tunaninsa ya ce in ba haihuwa mutane za su yi su ƙare a duniya ma gaba ɗaya to haka shi yasa shi yake neman a yi ta aure a ci gaba kuma da haihuwa to wannan kenan haka ne to dakta eh, na ji ana cewa babu wanda ya kai shi kuɗi a duniya a yanzu ya fi kowa kuɗi me girman kuɗinsa. Shi ne mutumin a duniya a yanzu wanda ku ya fi kowa kuɗi yana da kuɗi zunzurutu biliyan 427 wanda Forbes ya nuna a wannan shekarar shi ne ya fi kowa kuɗi a duniya. Dakta shi Elon Musk ya ɗan taɓa siyasa ko kuma kasuwanci ko dai yana zaune ne dai a matsayinsa na babba a ƙasar Amerika misali ba wani harka da yake? Ya shiga siyasan Amerika kuma ya zama attajiri eh, wannan shugaban ƙasar Amerika shi Shi ne abokinsa kaga a nan hankalinsu ya tafi wuri daya yana da irin yakinin cewa a cire taimakawa mutane wato subsidy da kuma harkar gwamnati tabar da kuɗi shi ma bai yarda ba a nan suka yi alaka da shi sosai har ma ya taimaka masa wurin kamfen nashi lokacin kamfen shi Elon Musk ya zama shi shine attajiri mutum guda wanda ya taimaka wa kamfen na Donald Trump ba wanda ya kai shi taimako na mutum guda daya ba na kamfani kamfani ba corporate dead bodies a'a in dai mutum shi kadai wanda ya taimaka wa turo duk america ba wanda ya taimaka wa turo irin taimakon da ya masa haka ma shi yasa ma da ya ci zabe ya masa alkawarin cewa akwai ofis na musamman wanda zai bashi kuma da ya hau mulki ya bashi wannan ofis dakta duk irin kuɗin da aka zayyana elmams na da shi yanzu a duniya aka bashi wannan ofis a gwamnatin Donald Trump. Wani irin ofis ne aka bashi kuma menene aikin ofis din? Ofis din aikinta na farko shine ta duba irin kuɗin da Amerika take batar bayarwa a rage a kuma cire duk inda taimako yake a daina shine wanda yake taimakawa shi turon wurin advice nashi a daina taimako watakila daga wurin advice nashi ne turon ya dauka ma yanzu ya ce ya a daina bawa kasashe taimako tukuna na kwana ɗaya har casa'in to wannan ofis nashi shine aikinta kuma eh, gashi ya fara aiki. Mai sauraro zai so ji cewar shi wannan attajiri da muke batu a kansa ina ya samu nashi kuɗin ga da yayi ko dai zunzurutun kasuwanci ya yi ko dai ya aka ya tara irin wannan makudan kudade haka. Bayan lallai babansa mai kuɗi ne inda aka haife shi amma babansa ma ya na farko yana tare da babansa amma daga baya ya bar maman ya koma wurin mamansa ya girma bayan girmansa so ya ci gaba da shi ma wurin kasuwanci ba aikin gwamnati yake yi ba. Data yanzu shi wani tajiri wani irin kasuwanci yake yi kasuwanci irin na sana'a na sai da abubuwa ko dai wani irin kasuwanci yake yi. Kasuwancinsa kamfani kamfani yake da shi da dama um, ya yi kamfani na spacex na wato solar energy nan ma akwai eh, hannun jarinsa a ciki sosai a duniya sa'annan ma uwa uba wannan twitter wanda social media handle wanda yake fi kowa kudi duniya a yau nashi ne mallakansa ne ya saye ta tun da dadewa um, hasali ma shi wannan mutum ya fi kowa surutu a wannan twitter handle nashi yana surutu sosai yana maganganu wani lokaci sai ka ce irin na donald trump shi sa ma watakila sun zama abokanai sosai sa wani lokaci kamar fada yake da mutane amma fa baya kuma dainawa gashi mai kuɗi ne attajiri mai kuɗi ne amma in ka yana magana sai ka ce wani wanda bai san abin da yake yi ba to dakta yanzu batun da kai na maganan wannan dandalin nan da kai batu yana da mabiya kuwa yanzu shi Enel Max misali idan kuma yana da mabiya kamar mabiya nawa yake da shi yana da mabiya mabiya ɗaya ɗaya har miliyon ɗari da sittin da uku a bayansa don haka a followers ima da yake da shi ba wanda yake da shi a nan kusa-kusa to wannan attajirin yaransa wannan eh, guda ɗaya har sha biyu su ma sun girma sun ci gaba da irin ayyukan da yake yi wannan shi shine takaitaccen tarihi da zai iya baka akan wannan attajirin mai kuɗi mai suna Elon Musk wanda yake ɗan asalin South Africa mara da na gaya muku a farko wanda ya girma South Africa tare da Canada daga baya koma America ina fatan mai tambaya ya gamsu da irin wannan amsan da muka bashi. To sai kuma ɗan mun taɓin ansar tambaya kan musabbabin gobarar daji da kuma ƙasashen da suka fi fama da ita. Idan mai tambayar baban gida Yusuf na faɗa da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga sharar fagen bayanin daga Dr. Wadube Yumba Kwabe malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. To dai abubuwan da suke hanzata wuta a daji mu ya kasance kashi ko kuma bangare guda hudu. Na farko shine wato ayyuka mutum. Mutum yana da ayyuka dawa wanda yakan iya sa wuta ta kama daji. Ta farko shine kama a ƙasan turai suna fita camp wanda muna ce camp fire wato in su fita shagali kenan. In su kuna wuta da musu ji dumi in ba su lura da wutan ba watar na kan iya ah, bijire musu saka ga kowa ya kama daji na biyu shine irin wa'annan mutane masu yawon daji suna son shigare wani yakan iya yayar da guntu shigare ba tare da ya kashe ba sai ya bare kaga iska kuwa yakan iya sa wannan wutan ta tashi har ta kone daji na uku a ayyukan mutane shine wata kone kone cikin daji yakan kasance ta waje noma ko kuma ta waje eh, me ake ce da shi ta waje farauta akwai wanda suke yawa kunna wuta su sa a cikin ramukan nan kanana dabbobi wanda za su kama yakan bijire watar na kar ya ci daji haka wanda ya share gona ya binna ya ajin can in ya kona ba tare da ya lura da shi ba iskan ka iya tura in iska mai karfi ne saka gagaga ya shiga daji a kasan turai suna ajiye bola a kusa da daji ne bayan gari ba kamar mu a Najeriya ko kuma wayansu wuraren Afirka da muna nan kusa-kusa da mu ba to wata rana sukan iya sa wuta a kan bola da suka ajiye a daji domin ya kono iska ko kuma guguwa iska mai karfi yakan iya zuwa ya sa wuta nan ta taci mai kyau har ta cinye daji. To sai a kasance da mu makon gobe don jin cikakkiyar ansar tambaya kan gobarar daji. Yanzu a madadin masu an samu na tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Madubu Adama da Dr. Wadube Kwabe na kwalejin FCE duk Ayola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da injiniyanmu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam a gaida ibrahim garba yanzu kuma ga labarai a takaice mutane shida ne suka mutu a cikin wani jirgin daukan marasa lafiya da ya haɗari a birnin philadelphia na amurka a cewar shugaban ƙasar mexico claudia shambon duk waɗanda ke cikin jirgin sun fito ne daga mezuku waɗanda suka mutum sun hada da wani yaro da ke karɓar magani a wani asibitin philadelphia da mahaifiyarsa akalla mutane shida a ƙasa sun jikkata a hatsarin na ranar juma'a shugaba shan shambam ta bayyana ta'aziyya da safiyar yau asabar a cikin wata sanarwa ta dandalin sada zumunta na x ta ce na yi imanin mutuwar wasu 'yan mezuku shida a hadarin jirgin sama a philadelphia na amurka hukumomin ofishin zakaranci na ci gaba da tuntuɓar iyalai. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Fiona nan duduwa mai da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.